الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون sai dai waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi ayyuka nagari to su waɗannan ko da sun tsufa suna da tabbataccen lada maras yankewa shine aljanna domin sun tsarkake tarbiyyarsu